الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي goma ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan satamba shekara ta 2020 a lissafin turawa a zan tsora kan inda muka tsaya karatunmu na sayar bukari jiya mun yi magana akan babin da ya shafi hukunce-hukuncen rantsuwa da mutane suke yi da kuma magana akan haramta wa kai abubuwa da Allah ya halatta Allah ya bayani yau gabar maganar mutum gaba shi ne bayani akan abin da ya shafi jiya um, da caca da bautar gumaka da kuma canfa-canfa da mutane suke yi لأنه يهني ya يا a cikin قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مالك وقال ابن عباس الأزلام القباه تقتسمون بها في الأمور والنصب أنساب يذبحون عليها وقال غيره الزلم الزلم القدح لا ريش له وهو واهل الأزلام والاستفهام يجيل القداح فإن هتك انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره يجيل يدير وقد أعلموا القداح أعلاما بدروب يستخسمون بها وفعلت منه الصنف والقصوم المصدر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نزل تعليم الخمر وإن في المائدة في المدينة يومئذ لخمسة أشربة وأشربة ما فيها شراب العنب الله تبارك وتعالى يا هني أكن Aiki ta wasu laifuka da ya shafi jiya da shasha da abin da ya shafi rukun baka da kuma wasu abubuwa da suke yi na canfe-canfe ko tsafi Allah ya ce dukansu gaba ɗaya rijistun ne min amalin shekaru datti ne kazanta ne azaba ne yana cikin ayyuka na shaidan in ji Allah Abdullahi bin Abbas ya fassara mana kalmar al-azlam suna amfani da al-azlam al-azlam al-qidahu yaktasimuna biha fil umur wato wasu kibau ne haka suke amfani da su ah, ana cewa shigogin ƙura biya ne haka a can al'adarsu su rubuta abubuwa a kacin-kacinsu duk wanda ya fada a kai to wannan shi ne wai ne, wai ya kashe da shi kamar misalin mutum zai tafiya sai a rubuta tafiya karka tafi to sai a rinka ƙayin wato kewaye da shi kamar da yake bayani kuma an kewaye an kewaye an kewaye sai a ɗauki ɗaya wanda ya faɗo a kan shi ne. kamar yadda mutum zai yi ta wasu abubuwa kamar a cikin wani abu ya musu alama ya musu alama ya karkaɗa ya karkaɗa ya karkaɗa sai zuwa wanda ya faɗo gaban su ɗaukar shi ne ya ce ina wannan kamar ko irin su ne nan da ake yi kuma dai wani abu na canji haka kuma yadda za mu bayani shi ne al-istiksan ana juya su ana kewaya su idan kwa'in da haskun jaha idan wannan shigoɗin da suke yi da shi a tsarin kewayen sai ya zo ya ɗauki wanda ya hana shi aikata abin da yake so ya aikata to da zai aikata wannan abin ba ba wai addu'a za su yi su roƙi Allah inda alheri Allah ba su ba a'a idan kuma wannan kibo din na ƙuri'a in suka umarci shi ya aikata wani abu to insha Allah ta'ala zai aikata wani abu to da kula jiru ana nufin wato wato yudir wannan duk a lokacin jahiliya A suke sannan kuma sukan zo gumakansu su rinka yin yanka a wajen gumakansu sun neman albarka na gumaka kuma yadda ya ce mahuna alaiha sun kusa ba yake cewa duwatsu ne suke kakkakawa sai su zo su yi yanka a wajen duwatsun sai su ɗebi nan da suke yankan sai su zo su yayyanka su ne surkullansu da shirkarsu kamar yadda matsafa suke yi duka wannan haramun ne kullum ana so mutum musulmi ya dogara da Allah idan zai abu kawai ne yana neman sa'a da wani abin da ba da hankali ba wani abin da ba shi da rai ba wani lokacin sukan yi cibotun da kawai suke suke tsawa kuma abin mamaki suka yi irin waɗannan abuwa a gindin ɗakin ka ba sai su samu su alam da zurubin nau'i nau'i na al'amura wasu abubuwa na rayuwa kamar ni rabbi ubangiji na mace ni sai rubuta cikin wani wani kuma su kusanci a hani rabbi ubangiji na ya hana ni wani sai rubuta wani masu sunan wani wani kuma a ce daga cikinku wani kuma a ce shirme dai abubuwa na tafi haka idan an juya an juya duk abin da mutum ya ɗauka shi ne nasa kuma mutum zai aure sai je wannan tsafin ko wannan shafin idan rizkin ya fito karfe ya kafi zai ba eh, kamar yadda mu ya sa'a muke mutum zai tafiya sai ya sai ya canfa ko ya wani kulle kwanannin su kulle ko ana cewa mutum ya fito zai tafiya yana fitowa ya ga wani nau'i na tsuntsu kamar shirwa ko ungulu to sai ya ce wai ya koma wai wannan tafiyar wai ba sa a ciki shi kenan kaga wannan abin shi ya hana shi ya tafi ba wai Allah ne ya hana shi ya tafi ba kowane mutane da irin wato um, irin yadda suke wannan abubuwa duk Allah tabaraka ta'ala ya hana sai kawo hadisi na isaac ibn ibrahim malami ne na imam bukhari wanda ake cire shi isaac ibn rahuya isaac ibn rahuya daga malamansa muhammad bin bishir ibn al-farafis abu abdullahi al-abdi mutumin kufa ne daga abdulaziz ibn umar ibn abdulaziz ibn marwan ibn al-hakam بقريشي ني متم مدينة يشي حدثني نافع عن ابن عمر يشي الله يحسوك الحرم شنشن بيا وإن في المدينة ألوك سنة مدينة وإن في المدينة لديك وإن في المدينة أتين مدينة أو أن الوقت لخمسة أشهر أقول نوئي نوئي نأبوا لأكي شاب لا بيرد akwai abubuwan da ake sha na zuma akwai na dabino akwai na alkama da wanda ake amfani da kwaya na abu wata abin shafi irin su ko dawa ko gero ko wani abu da irin na lokacin ya sha ma mafi hashi babu inab babu abin sha na inabi to Allah ya haramta duk wanda ake amfani da shi da sunan giya to haramun ne kamar yadda jiya ana amfani da waɗannan abubuwan a jiya da su ko zuma ko dubino ana jiya da shi ko alkama mu ma ana amfani da masara ana yin giya dawa ma ana yin giya da ita bugarwan da kike yi ɗin shi ne illa amma da mutum zai amfani da dawa ya yi kunu ya sha bai ubi ba halal ko ya amfani da masara ya abin sha Da bugar ba ne kuma a yi amfani da shi rinka bugarwa don ya fitar da mutum wani yanayi ya mai da shi wani yanayi wannan haram ne shi yawanci mai shan giya abinda suke wato kusa suke yin giya wai ita giya wani idan mutum ya sha ta ana canza masa yanayi ne idan kana cikin damuwa kana cikin wani yanayi mara kyau fara daɗi idan ka sha ta za ta ɗauke ka daga wannan yanayin kwata-kwata ta ɗora ka a wani yanayi na daban kaga at least ka ɗan samu relief cikin wannan yanayi wanda yake cikin bacin rai ko yake cikin fushi ko yake cikin tsoro ko cikin kaza idan ya sha giya wannan mayin ya lullube masa kwakwalwa ya lullube mai tunani to kamar ya ya wato ya yi transparent kansa daga situation da yake ciki ya ɗauke kansa daga wannan yanayi ya koma wani guri kisa ko sallama ba lallai ya ita ba kuma zai iya ganin ubansa ya zaga saboda ai baya cikin hayyacinsa zai iya ganin uwansa ya zaga zai iya neman yasa tunda yana cikin giya ne yana cikin bayan shi yasa musulunci ya haramta abin da mutum zai sha ya fitar da shi daga hayyacinsa abin da ake nufi da giya shine wato ma khamar alhamru ma khamar giya ita ce abin da ya kimoti da hankali ya canja hankali idan ba sai ruwan gidan kare ba duk abin da mutum zai sha ko ya shaƙa ko ya zuƙa ya canja masa yanayi na hankalinsa su ya zama giya da kaga akwai abubuwa da mutane suke na zamani sai su je su ɗauki wasu ƙwayoyi da ake shan su ko maganin mura ya kai su ɗinsa a su ba ƙwayoyin suka yawa sun ce sha ko sai bugu ka sha giya haka da bambanci da wanda ya je sabon gari ya sha kwalba giya akwai ƙwayoyi a kemis masu kemis su sayarwa su sun san wannan kwayoyin suna bugarwa da ka sai mutum ya je ya ci ko ba kawai in damuwa ta dame shi ko talauci ya masa yawa ko kuma shi ya ishe shi sai je sai wannan kwayoyin sai ya zuba su akwai wasu laimuka da ake sha halal ne a sha su asali amma mutane suna amfani da su wajen wajen buga haɗa lemo da wani minti ko wani chocolate a kurkuta shi a karkada shi a karkada ya kumfa shi a shanye ko sai ga mutum yana buguwa ya fi daga hayyacin duk wannan jama'a sunan su biya solution na bacin jiki ko mashin ana ana zuƙasa zam da masu shisha yana su amfani da shi da shi ya ƙashin nan shi ma aka kafa kai aka zuƙi shi ana bukwa tsabar wa'i in mutum ya shiga cikin abu mai wari ba kamar irin matsayi mai wari mutum ya sa kansa ya zuciya abin zai bugu da sauransu ruwan kwata ma ana buguwa da shi yashin cikin kwata ana ɗauka abu an kama wasu yara da irin nemo da kasirar ɗin nan suna abin maye da shi a makaranta yara ne a makaranta sun koya su ɗauki su ɗauki da ake sha irin mintin nan sai su zuba shi da yawa su karka ɗashe narki su buga su buga su buga sun sha sai buga tana ƙanana wanda harkar da yin tana nan mata aure ma suna buguwa suke sha abin da za su sha su zo su buge ita kuke da gida abu da shiga da cikin hayyacinta suna nan suna yi yan mata ma suna yi don an ce ina innamal kamru wal maisiru a tukar mutum ya rinka tunanin giya wacce giya ta burkutu ko giya kwalba da ake fata a sha ba yi ta kima ne duk kafin da muka ta hankali suna sa giya kungiyoyin nan suna nan a cikin mu mu'amala da su kamar yadda su sha bayani akwai yanzu wasu ake da su kamar lemu ya lai muka ɗan nan lai muka da gwangwani gwangwani sannan akwai jiyoyi da ake yi manyan mutane waɗanda suke ganin suna da yanci ba wanda ya sai ce musu ba za mu sun sai je siya sai zuba a cikin ba ba lallai ma matan su da gane giya ba ne sun yi shiga damuwa zai rufe kofarsa ya sha ya bugu ya a tafi ke yi da mafi fita fita ya alaji ne akwai komai da komai shi ta ziki shi zai fita kuma ana shan giyan nan za ta ci mafi manyan ma'aikatan gwamnati akwai waɗanda shugabanni ne an san su ma'aikatan da cikin kusa da su kuma direbobin suna faɗa sarca yau kuma sun a make zo kaji jiddan daga ɗauka wani abu ne kuma ba mamaki a gashi a mai jiniya a tsara masa a masa kada a masa kada amma wallahi ba a cikin su suna faɗa ta yau mutum a buge zo akwai babban mutum da wani yake bani labari da kusan shi ke cewa ai babban mutum ne shi ya ce ai malam mutanen nan sai dai addu'a shi su da addu'a shi ta Allah ya jarabe mai shi galibin su mutanen banza ne kurum ya ce giya ɗinnan ba komai ba ne a wajen sai ce na sani shi ya san na sani ni na san ya sani ba ya cewa lai ba da duk lokacin da ya fita to a ƙarshe direban ke ya dawo shi zai je zai ta kuma haka zai tafi ofis ba a ba shi fayil kai ta taɓa hannu su sun sa a buge yake in na kusa da shi ya san a mace ne ya ce akwai lokacin da ma an ji taro ma ya ce shi ba a ba shi ma ya magana saboda zai hauka ko shakka babu ya ce wala malami na sani sau da yawa idan direban sai in dawo da shi ma ta fi zuwa da wheelchair ta tsora mutum ba za ta tashi a cikin zai tabbaci gaga ya kashe tsari yake je kuma kuma wannan tsora ne a cikin al'umma suna nan da yawa su sun sani so giyar ta taɓa wani abu ne ɗiba ta suke bin haji daga fita saboda su samu wani wasu canjin wani yanayi su abin da suke gani wani abu ne na jin daɗi Allah ka raba mu da wadatar da za ta samu saba maka haka abin da ya shafi caca da yawa akwai waɗanda suke caca a kan harkar rayuwarsu caca akwai caca waya ana yi kullum kamfanonin wayan nan suna turo muku caca kuma kuma kuna subscribing da wajen an ci caca ta kasa ta an ji can gudun katili can gidan yan caca a akwai caca ta waya ma kamfanin ka za a ce ka tura kaza za ka ci dubu ɗari kaza yanzu nan ka buɗe wayar ka za ka gani duk kamfanonin suna turowa a tura naira ɗari za ka ci miliyan kaza a tura kaza za ka ci mota kullum duk sashen duniya sun turo mutane Kawai saboda su na mutane hankali ana musu ciniki ana cikin katin su ana buga waya da network su da waya da sauransu kuma suna turo mutane abin da zai lalata musu addini kuma ana yi da ba dan ana subscribing da ba su da yi sai an ce wani ya ci mota da ya ci mota ta ci alwancin ne wani ya ci gida a wani ya ci miliyan kaza wani ya ci kaza kuma mutane tsabar gajeren tunani ne da rashin hankali nasu kar ka ɗauka kuɗin kamfanin wayan ne za a ce kai ka tura ɗari za ka ci miliyan kaza to ni na tura wani ma ya tura wani ma ya tura wani ma ya tura duk ce za a ci miliyan biyar don Allah ya sa da tura turan mutane tun da wasu da 'yan son banza ne mutane kuma su rike ci za a iya tara musu miliyan ɗari sai su ɗauki wannan miliyan biyar sun sai su kira suna wani sai a haka a ce gashi ya ci kamfanin kaza ya fitar da wani abu kan wani ya ci miliyan hamsin ko wani ya ci miliyan biyar ko wani ya ci miliyan kaza in mota ce za a ci ku za ku tara kuɗin mota ku ne za ku tara ni na tura hamsin wancan ya tura hamsin wannan mutum miliyan na suke da shi idan ba su samu kuɗin wannan motar da tari ba to ba za su da wannan abun ba za su yi tunarwa ce su samu wannan kuɗin da tsari da riba sai su ware iya kusan motar ce da siya ta a tura ta fito wasu ta ce ai a mtn ta ba wani mota ai airtel ta ba wani mota ai sisila ta ba wani mota ai wace ce ta ba wani mota duk zalunci ne kawai da yahudanci yanzu idan ba ku gane ba abu ne wajen corporation in very simple da clear a ce da da wata gasa nan ana yi kowa ya turo ashirin ashirin a cikinku amma akwai mutum ɗaya in ya dace watakila kai ne a wani lokacin ba ta turo ma a ce ai kai ne wina yi wa da wina ai saboda kawar lokacin majina ce ashirin ashirin ne sai ko mutum ɗari biyar kuka jara ashirin nan za ka ce za a ci dubu goma kaga duk kun tura musu ashirin ashirin sai su ware dubu goma su kun tura sai su zaɓi ɗaya a cikin ku to da a daga shi a ce ya ci shi kenan ina sauran ashirin ashirin ɗin ku kuma kai za ka iya gane adadin mutum nawa ce ko kwalin ba za ka iya wa? to iya jahilci ne da cikin wayewa wato shiga wannan tsari na wayoyi da suke tura mutane wai wai wai ba ni sunan shi wai za ka ci cuta da kuma saboda tsabar rashin rashin adalci da ake shugabantar mutane waɗannan kamfanonin na waya bayan rashin network da suke shi mai kyau sannan ka buga waya ba ji abin da aka faɗa ba bai ji abin da ka faɗa ba share da kuɗinka shi kenan sun cinye kuɗinka kuma ba a da kotun da za ka ce sannan kuma sai su kawo wani tsari idan sun kawo tsari da ke kan mutane su sai sa no oyes tsakanin no idan ba iya karatu ba ko ka zo ka karanta ba kana na oke ɗin nan ba kwanan nan sai da aka turo mu wani abu a waya ta ina da jawaban kuma ba ina kokarin goge shi na je na dana kawai sai da an zare mu kudi biyar wai yo yo successfully subscribe abin da Allah ya sa ni ni ne subscribe din wallahi ma na haka da to akwai abin da ma ba mu kace da kai oke ce ne kawai a koce za a sako dole ka yi shi abu ya tafi shi ka da oke kuma in ka danna oke na kawai ka shiga sai su ɗebi watanni suna cire ma kuɗi sai kuma kotun da ta kai kana sai dai ka haƙura ka mutu ya ce ni na gina sa kuɗi a layi na na kaza su ka tsawa kuɗi na su kiramtu ka ka shiga wani tsari ne dole dole dole haka za su yi wani a cire mai hamsin wani a cire mai ɗari wani a cire masa kaza kuma karku ne na hamsin hamsin ɗari ɗarin nan yanzu kwanan muka zama muka hamsin hamsin hamsin hamsin hamsin za shi da kuɗi ne da yawa cikin aka tara cikin kuɗi da yawa haka suke cin kuɗin mutane a banza kuma babu wata hukumar da za ta bi su dama saboda rayuwa ce cikin zalunci yanzu irin wasu waɗanda ba su iya boko ba wani bikin karatu ba kowane ne wanda yake da waya yake iya turanci ya gani kawai mutum ke nan na cikin bulutun kawai cikin na wakil kawai ka hau in sati in dai ka tsara kuɗi kana maka wanda za su yi ta yawa. malam duk wanda ta ce akwai wanda za a saka a dole dole akwai wanda kuma kai da kanka za ka zaɓa so da yawa mutane wallahi suna farar da lahirar su sani ba a cikin mu'amalar da suke na yau da gobe ya kamata shugabanninmu wanda suke da dama su tsawatar su kada a kan wannan abubuwan su yi magana kuma galibin wasu kamfanonin na wasu mutane ya ta wasu ɗana ne kawai su har haɗa abubuwan su ɗauke shi mutane kawai yanzu yanzu irin abin da ake kai irin wani abu da ake kai da samari su ka subscribe wani inclination inclination ake cewa ko malam wani inyamuri ne ba a lagos yaro ne ɗan ya fito ya kawo tsarin cewa duk wanda ya subscribing ya shiga wannan tsarin nasa ya sa dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ɗaya kan dubu ɗaya ɗari biyar kai na dubu biyar kai na dubu kaza akwai har na miliyan ma kullum kuɗi ne zai rinka baka kullum kullum wani a rinka bashi dubu ashirin wani a rinka bashi dubu kaza da zo ku bayani cewa ya yi ya yi mafarki da sa a nasihu ya ce masa yaya zai yi mutane su rinka bauta masa ce ce ka ba su kuɗi ce ce idan na ba su kuɗi za zo su bauta masa har yanzu anan a hankali ana so a ce za a kirkanta da kai ce eh. har mutane su ke zuwa kuɗi ya samu billions of naira gidan da wuce wata ce wata biyu ba sun ba ka da hankali bayanan ya ka sa dubu ɗaya da ɗari biyar a ce wai kullum za a rinka baka dubu ashirin ko dubu talatin a tsari na economy na duniya da baki ɗaya suke cewa malamai economy suke faɗa duk babu wani business a za ka saka naira dubu ɗaya wai ka samu dubu biyar ko dubu goma kudin ba kai komai ba babu wani business ɗin amma za ka iya sa dubu ɗaya in ka motsa kai wani abu wata kila ka samu dubu goma dubu ashirin amma haka kurin kawai ka tura dubu ɗaya wai a cikin anan wai kullum za a rinka kwata dubu kaza dubu kaza dubu kaza malam mutane suna ta riding ana musu bayani suna cewa wai ai in ciki aikin mutu za su fara kwanan sauransu kuma malam ɗan ne kiristi ne Ki zo ma yana magana akan musulunci shi shi bai ko musulunci kawai ba ce musulunci ai yare ne Hausa da ba da Ebo, da musulunci duk abu ɗaya ne amma mutane suna ta subscribe wani intanet, suna ta yi suna ta suna ta yi suna ta yi suna ta yi kuma suna ta jin kudin mutane suna da kudi lekas akwai coordinator kaza akwai kuma da aka jin data mutane wajen miliyan kaza da suka yi subscribing majoritin su gaba ɗaya yan karewa ne a yan kudu ba ne Kuma da su yan kudu suna da wayo su suna da wayo duk sun san wannan abin kuma abin da zai bakanta ma rai malam kamar ba gwamnati kullum wani ya zauna ya zauna yana fitar da wani tsari yana ta karɓar kudin mutane kawai kuma ya ce wai zai yaya musulunci da ya ce in ka shiga za ka iya fita Ko koyaushe ko za a samu da kuɗinka yanzu kuma sai ya ce a'a in ka shiga to ba za ka fita ba sai ka nemo mutum biyu su zuba irin wannan kudin da ka zuba sai ka zare ka sannan da ya ce zai fara ba da kudin a watan nan da ya wuce yanzu ya ce da zai yi ba dole sai mutane sun kai biliyan kaza ka jauka malam da aka buga lissafi kudin da ya samu yaron nan malam kudin ya wuce hankali amma da suke ce su kikiro abubuwa da kuna da da nan waya ana so banda mutum wai yana kwanci a cikin waya ana bashi kudi wata mutane suwa malam da ke noma da yake kiwo da zai ka kasa kaya ka samu kudi malam kai aiki amma ba mutum yana kwanci a gida waya idan na waya wai za a rika tura kudi wa duk wanda ya gaya ma kudi aiki yake ko gwamnati ce ba ta isa ba ko gwamnati ce ta ce wai wai ka zauna a gida ko ya ce ganin alatin kuɗi ba da zai yi ba sai da yanzu da kan kuna ba ta kan kuɗi lokaci ga shi nan har ko prophet ya ce shi annabi ne yanzu prophet ake ce da shi prophet wani annabi ne shi kiristanci ne tsogoro a ciki kuma mutane saboda suna neman kuɗi kowa yana so ya kuɗi shi ke mata ma da ana ta shiga samari matasa sun kware sun yi ilimi a kai ana ta shiga ana ta shiga ana ta shiga ana ta shiga sauransu a wannan harkar yaho kan da ake ta yi Kuma ta zama bala'i kawai mutum ya je ya ji ilimi girma a kan nan ba na mutane kawai na cire musu kuɗi ba a ce ai wani ya yi kuɗi saboda ya iya waya ya iya dannawa yanzu duk wanda ya karɓi wayarka in ba a mutunci ba ne da karɓan wayarka wallahi malam sai dai ka jin halar kurum kurum kurum kurum ya ce mutum ma kuɗi kuma ko sun ka yanzu technology ya kai ko sun ka mutum ya samu in ya zura shi a wani kamar suna da basira da kwanan da za su zuwa in da wani account ta rijista da wannan sim katin za su cire kuɗi baya sana'a ce yanzu matasa samari kike zuwa ake koya musu don su samu kuɗi waɗannan abubuwan jama'a ku rinka haɗa su kuna yin tunani a kansu wallahi duk wanda ya ajiye kwabo ko ya tafi wani kwabo don ya rayu da shi na haram wallahi sai ya shiga wutar Allah bai yafe masa ba kuma duk tsokar da ta gina da haram to wannan tsokar kyauta jahannama ce in ji annabar rahama kullu lahamin nabati bil harami fannaru aula bihi duk tsokar da ta gina da haram to wuta ne cancanta da cire wannan suka ɗin a cikin sallallahu alaihi wa sallam shi nan dai bila adadin business da business da ake kai mutane shi ma ana neman kuɗi kowa yana so ya samu kuɗi yanzu mutum a wayarsa kawai sai buɗe shagon naira miliyan ɗari a wayarsa ɗan kasuwa suna can sun kama shago miliyan kaza suna kasa kaya suna biyan yara suna kaza kawai mutum sai ya ko hoton shandoli bai da shaddar ba hoton takalma mai da takalma hoton hawarwaro hoton kuluna hoton ribuka hoton wane ne ya a waya sun ce sai ya tsora a kan jikin ko ya tsora a kan cetus ya ce ga kuɗi amma za da mata duk ana yi idan mutum ya gani kyau sai biyo shi wannan takalmin nawa ne dubu sha biyar ne ga ta wanda da turo bai yana fa gida iya zaune da kan ma mai tura mai wannan rigar nan kudinta dubu ashirin ce da kan nan ba an tura masa sai ya tafi kudinta sai ya tafi kasuwa sai je ya nemo irin wannan rigar ce ya siyo sa ko irin wannan shaddar ce ya siyo shi kuma ya tura ma kuma a cikin kudin da man biya sai ka biya kudin da su ce in a wani gida aika maka sannan zai cire ribarsa wannan kasuwancin haram ne haramun ne duk wanda yake tallan kaya a waya bai da kayan sannan kuma ba shago ba ne da shi in kana da shago za ka yi tallata yana da barama ya ce lati ta biya ma laifin inda kan ka sayar da abin da baya wajen ka haramun ne mutum ya zo ya sayar da abin da baya wajen ka in ba mutum za a yi in ba musulunci za a yi yanzu ba ɗaya rayuwar mutane majority mutane suka samu kuɗi ne wannan saboda ba sai ka ji kasuwa ba kawai ta waya suka ji kuma ta aure da ta ɗora kaya mutum bai da kayan illa ta bi shi ne a shari'ar musulunci bai halatta ba ka ci riba da kuɗin mutum ka yi kasuwanci da kuɗin mutum ba da izininsa ba ka ci riba samu ne zan ba ku misali a karbi kuɗi na naira dubu ɗari kawai wannan naira dubu ɗarin su je sai wani harkar ta business da dubu ɗarin ni ban suke ba kuma ba da izini na ba sai ta juya ta zama ɗari da hamsin sai ta ne hamsin sai ka damun da ɗari na kuma ba mun bayani ba kuma ba yarjejeniya mutu da kai ba kuma ba sa ka ne ba to ya aka yi ka samu naira dubu hamsin da kuwar jarin da ba na ka bane kudin da ba ka ba kuma banki ne mutum ya ce ajiye kusan sa naira miliyan ɗari a ɗauki kusan su a ta kasuwanci ana cin riba su banki suna karuwa shi kuma kusan su ajiye haramun ne to ya zai zama halal sun ka karɓi kuɗi na ka ji ka juya kuɗi na sai ka gaya mun na karɓi kuɗin ka na juya kuma na samu riba zan ka kaza zan ɗauki kaza shi ne tsarin kasuwanci na musulunci su sai da kaya ta wayoyi kuma shi hudu da yarin kwakwabo a cikin a lokacin kuma da ta da take wayarsa ko naira ɗaya ba sai ya tsora kayan dubu ɗari kaza a waya ba shi da kayan amma ba ajiye magana annabi da ya ce karka sayar da abin da ba ka da shi ko ba da ba ba ajiye wannan yana zaune kawai za ka turo masa kuɗi ta akawun a matsayin kai kai yana ga kamar shagon su ne kayan sa ne to ce tuki da wannan kuɗin naka zai je business din ya kaya da kudinka ya ci riba da kudinka sannan kuma sai tura maka wani abu sannan ya tura maka wannan kayan haramun ne ban arzikin da mai shago mai shago ai ya siyo kaya ya kama shago kuma ya sa uwar jarinsa kuma ya ɗauki yaro yana biyan kudin kaya yana kaza yana dajin kayansa ya wahala sai ka zo abin naira dubu ashirin ne ya ce maka talatin da biyar ne sai ka siya ya ci halal ina fatan kuna fahimta kwar wani ne da ya zo yake tambaya na ɗan kasuwa shekaran jiya zo yake tambaya na ya ce wai yana sai da kaya kaza da kaza da kaza amma kwastoma ya zo mai da wannan kayan ciniki turo mai kuɗi ta akawun bai da kayan amma har ya so farashi ya karɓi kuɗin ina ku saurari wannan bayanin saboda shi ake yi don gobe kuma amana ce mu san ku gida shi kenan bayan ya karɓi kuɗi shi mutum yana jira sai ya tafi wajen makwacinsa zai je ya sayo wannan kayan yana zuwa sai makwacin ya sha ya ci ah, shi ina ya sayar masa a kan naira ɗari biyar biyar ne to yanzu ya zama ɗari biyar da hamsin shi kuma ya riga ya bada kuɗi har ya zare uwar kuɗi ya cire riba bayan ya mutu su riba kuma ya je an ce farashin kayan ne ba haka bane yadda ya ke. to kuma yanzu ma shi yanzu ne kayan ma ba haɗan da shi barewa ba ba kuɗi ya kan banya kawai ya ce a tura musu kayan samu to shi ne zo yana tambayar shi kan haram ba sai dan ka yayi da yadda za ka yi halal shi ka ce masa ya ka za ka ce so eh to shi ka sai ka tafi shagon abokinka sai ka ka karko ka saya ko ka karko ba shi ji ya halatta ko ka karko kayan ka saya ko ka ce shi yi ciniki da shi shi abokinka a kan naira ɗari bakwai bakwai da naira ɗari naira ɗari sai ka kawo shagonka sai ka masa waya sai ka ce to akwai kaya amma farashin sa kaza ne ga ya halatta amma ka zo ka yi cinikin abin da ba ka da shi a cikin shagon har ma ka tsama riba kuma daga baya ta take nan da ta kai amfani kai business din wadannan abubuwan duka mutane suke masana ta amfana da su saboda ba a tambayar malamai idan za a yi ba a tabbata yanzu mu ce yana da rafa kuma malam sai rinka tura motoci musan mota mota kana mota a so ci ku ciniki bai da motar bai da alaka da ita bai da komai ka turo masa kai da ka turo masa liyar kaza sai shiga kasuwa neman motar bayan ka turo mata har ya ci riba kuma ya gyara gidansa ya yi tanki da riba ka sannan sai je in nemo motar sai su mota wannan duk kasuwanci ne da kudin mutane ba tare da yadda ya halari ma yana faɗa ce ku daina cikin zuciyar mutane da zai cikin nan ba tare da yardar su ba idan mutum ya so irin wannan kasuwanci to ya zai irin kasuwanci network ya zai sai su kulla alaƙa da mai shagon tamfa da mai shagon shaddodi sai ka ce to zan rinka kura kayanka zan nemo mana kwastomomi za ka bani farashi amma komai ta daura kayan shi ba da kayan yarjejeniya da mai shago kamar zai ba ka rance ko zai ba ka bashin wannan kaya ko yaushe za ka iya zuwa ka karɓi kaya ka rufe ka ta can shi ka ba shi ribar kai ma ka ɗauki da ka yi ya halatta amma mutum kuri ya zo yana sai ka kaya bai komai tawaya ne wannan bai halatta saboda annabi ya ce la tujiya ma laysa indaka a ji a nemi fasara wannan hadisin kar ka yadda ka sayar da abin da baya wajenka amma ya halatta ka sayar da abin da ba naka ba da izinin mai kayan zan iya cewa na kana da irin kasuwanci cikin da kayan sayarwa ina cikin da kaza ina cikin da kaza ka dora a jikin ka ka dora a cikin ka idan an samu kotun ba kawai ba da farashi ni na baka kaga kamar kai jilali ne ko ba ka bane da tuntar ne kai kamar an sa ka wani aiki ne su wannan ya halatta amma ka je ka karɓi kudin mutane ana mu'amala da kudin mutane da zai kare yanzu yanzu wani abin da mutane ke ta sa kuɗinsu kowane ya zai kowa ya ta sa kuɗi ba eh. an sa kuɗi a yi akwai tsari da aka yi ana sa kuɗi wai ka ɗaka eh, eh, eh, na da nan ba a ba shi kuma akwai suna da kasuwanci kasuwanci wai mai ana yin tikofi ne tikofi ciban kasa wane ne wane ne gine gine waye wani sauran mutane suka zama kuɗinsu yanzu ne yanzu ne kamfani yana kuku kuɗin ya tsare saboda ribar da suke ba mutane ta wuce hankali ka sha dubu ɗari biyar kuka sa dubu ɗari ko dubu tawai da arin ka dubu ashirin ko dubu kaza Dubu wata kuma baya ɗaya ne kawai automatically kawai dubu ashirin wajen miliyan ɗaya dubu watan duniya za ka rinka karɓar dubu ɗari da hamsin ku tambayi 'yan kasuwa da suka san kasuwa haka kasuwa take kasuwa ba ka cikin wata ran riba da yawa wata ran faɗuwa ake duk wanda ya ce za ku yi kasuwanci da shi wai kullum riba iri ɗaya to automatically wannan kasuwa ya nuna ma haramun ne babu babu fixed riba a musulunci sai a ce yau ta hau ko ba ta sauka kuma ga an turo maka kashin ribar dubu ɗari kaza wata ran kuma ka ga an turo maka kashin ribar dubu ashirin wannan shine kasuwanci a mutane sannan kuma akwai mai attarazi da jejeniya in asara ta mutu ana raba asara amma da yawa yawan tsarin da kuke shi kawai na caca ba mutum sai a riba sai lokaci kala?